يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsana alhadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa shagal umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi an-nar baraka an wa assalamu alaykum muna masu godiya wa Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai da ya kaddare rayuwarmu a wannan rana ta goma sha bakwai ga watan Ramadan hijran ya halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana 1440 wanda ya daidai da 22 ga watan biyar 2019 a cikin wannan masallaci na mu'awiyar ibn abi Sufiyan, Allah maɗaukakin sarki ya kara masa yadda. don ci gaba da karatu kamar yadda muka saba a daidai wannan lokaci fatanmu shi ne Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu wajen faɗin abin da yake daidai da kuma abin da yake daidai da aikata daidai kuma idan masu biye da mu ba su manta ba mu ajiya mun tsaya ne a nan cikin suratul bakara daidai faɗin Allah maɗaukakin sarki wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata haka nan muka sanya ku zamto al'umma tsaka tsakiya litakunu shuhada'a 'alan nas saboda ku zamto masu ba da shaida a kan mutane wa yakuna rasulu alaikum shahida wanzo kuma dai zamto mai bada shaida akan ku wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta alaiha wa sanya al da ka kasance akan ta ba illa na'lama man yattabi'u ar-rasul sai dai musamma ke bin manzo mimman yankalibu ala akibai ga wanda ke juyawa akan duga-dugansa Allah ce wa in kanat lakabiratan illa alal ladina hadallah koda ta kasance mai nauyi ne mai wahala ne sai akan wanda Allah ya shiryar da su wa makanan kana a imanakun Allah maɗaukakin sarki bai kasance ba a imanakun zai bata ko zai tuzartar da imanin wato sallolinku ku inna bin nasi la raufur rahim lalle Allah ga mutane mai rahama ne kuma mai a yau za mu tashi a ayata da. 44 faɗin Allah maɗaukakin sarki qad nara taqalluba ika fi sama bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وأيس ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل أما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل تبئوا تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما إنك إذا لمن الظالمين Allah maɗaukakin sarki ce ƙarna za ta ƙwallo ba wajen ka fi sama lallai muna ganin juyawar fiskanka a cikin sama wallan walli yannaka qiblatan tardaha za mu juyar da kai alƙiblar da ka yarda da ita Allah ya ce fa walli wajhaka shatr al-masjid haram ka juyar da fiskanka wajen masallaci mai alfarma wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatara a inda kuka kasance ku fiskantar da a inda kuka kasance ku juyar da ku kuna fiskanci kuna fiskantar jihar wannan daki daki mai alfarma shine wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shadara wa innal ladina utul kitaba lalle wanda Allah madaukakin sarki ba su littafi la ya'lamuna annahu alhaqqu min rabbihim suna da masaniyan cewa lalle wannan gaskiya ce daga wajen ubangijinsu kuma Allahu bighafilin amma ya'malun da ɗai Allah madaukakin sarki bai zanto mai gafala ba dangane da abin da bayi ke aikata Allah ya ce wala in ataytal ladina utul kitaba da ka je ga ma'abuta littafi ko da za ka je ga wanda aka ba su littafi bi kulli ayatin da duk wata aya da take nuna manzanci cewa kai manzo ne daga Allah ma tabi'u qiblataka ba za su bi alqiblanka ba wama anta bitabi'in qiblatahum kai ma ba za ka bi alqiblansu ba wama ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd sashin su ba su kasance masu bin alqiblan sashi ba wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma a min al-ilm innaka idan lamina zalimin da zaka bi soyayyen zukatansu bayan abin da ya zo maka na ilimi lalle a wannan lokacin da ka kasance daga cikin mutane azzalimi to wannan aya da Allah ke cewa qarnara taqalluba wajhika fi sama an samu wani asar daga abi ishaq daga bara yake cewa lamma karima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-madinata lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya gabatarwa ko ya je garin madina salla nahwa baitul maqdis nahwa baitul maqdis annabi sallallahu alaihi wasallama ya zamto na salla na fuskantar ɗakin baitul maqdis 16 shaharan aw 17 shahara. yana fuskantar wannan ɗaki watanni 16 ko kuma watanni 17 kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yuhibbu an yuhawwila nahwa al-ka'bah annabi sallallahu alaihi wasallama yana son a fuskantar da alƙiblansa yana son ya daina fuskantar ɗakin baitul maqdis ya koma yana fuskantar ɗakin ka'aba fa nazalat sai wannan aya ta sauka cewa qad nara taqalluba wajhika fi sama lalle haƙiƙa mun gani ko muna ganin juyawar fiskanka a sama ai qad nara taqalluba wajhika fi sama'i fa surifa ila al-ka'aba hakika mun ga juyawan jujjuyawar fiskanka a sama fasurifa ilal ka'aba sai aka canja daga baitul maqdis sai aka koma ɗakin ka'aba eh, shi yasa ibnu abbas yake cewa kana awwala ma nasakha Allahu min alqur'ani alqibla farko abinda Allah madaukakin sarki ya fara sokewa a cikin qur'ani shine abinda ya shafi alqibla da ana fuskantar baitul maqdis aka kuma dawo ana fuskantar ɗakin ka'aba a matsayin alqibla yace zalika anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lamma hajara ila almadina hakan ya kasance ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya hijira zuwa madina wa kana aktsari ahliha alyahud mabiya yawan ma'abutanta yahudawa ne amarahu Allahu an yastaqbila baital maqdis sai Allah madaukakin sarki umurce shi akan ya fiskanci baitul maqdis fastaqbalaha rasulullah sallallahu alaihi wasallama bid'ata ashara shahara sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci ɗakin baitul maqdis wasu watanni kamar yadda muka faɗa a baya wata goma sha shida ko kuma wata goma sha bakwai fakana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yuhibbu qiblata ibrahim annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance na son alqiblan annabi ibrahim alaihi salatu wassalam fakana yad'u allaha wa yanzuru ila wa yanzuru ila sama fa anzala allahu qad nara taqalluba wajhika fi sama sai ya kasance ya kasance yuhibbu qiblata ibrahim yana son alqiblan annabi ibrahim alaihi salatu wassalam fa kana yad'u allah sai kasance yana yawaita addu'a wa yanzura ila sama yana duba sama fa anzalallahu sai allah ya saukar da wannan aya qad nara taqalluba wajhika fi sama hakika mun ga kana jujjuya fiskanka a kana kallon sama kamar da abul aliya yake cewa ai kan nara waje ka fi sama ya kulu kan nara ka fi ila sama hakika mun ga kana fiskantar kana daga ganinka zuwa sama ko kuma mun ga ganinka yana yawaita a sama kamar yadda mujahid yake cewa kana yuhibbu zalika min ajli al-yahud shi annabi sallallahu alaihi wasallama yana son haka ne saboda yahudawa li'annahum kanu yaquluna su yahudawa sun kasance suna so suna cewa yukhalifuna muhammadin sallallahu alaihi wasallama fi dinina wa yattabi'u qiblatana su yahuda suna ce muhammadu ya saba wa addinin yahudanci amma kuma na bin alƙiblan yahudawa alƙiblan yahudawa a wajensu shine baitul maqdis ya ki bin addinin su amma kuma na bin alƙiblansu faƙala jibril alaihi salam faƙala li jibril alaihi salam sai annabi sallallahu alaihi wasallama ke gaya wa mala'ika jibril alaihi salatu wassalam wadittu law hawwalani Allah ila al-Ka'ba naso ina ma da Allah ya juyar da ni zuwa ɗakin Ka'ba daga Baitul Maqdis fa ha qiblatu abi Ibrahim alayhi salam saboda ita ɗakin Ka'ba alƙiblan mahaifina ne annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam fa qala Jibril sai mala'ika Jibril yace inna ma ana abdun wa mithluka wa anta karimun ala rabbi. lallai ni fa bawa ne kamanka amma kai ba mutum ne mai karamci a wajen ubangijinka fasal anta rabbaka fa innaka inda Allah azza wa jalla bi makani kai kana da wani matsayi a wajen Allah ka tambayi ubangijinka ka roki ubangijinka fa innaka inda Allah azza wa jalla bi makani lalle kai a wajen Allah mai girma da buwaya kana da wani matsayi fa urija jibrilu alaihi salam wa ja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yudimu an-nazara ila as-sama' sai mala'ika jibril ya tafi zuwa sama shi koma annabi sallallahu alaihi wasallama ya daga kansa yana dimantan kallon sama raja'a yanzila jibrilu bima yuhibbu min amri qibla yana fatan a ce ina ma mala'ika jibrilu ya sake ya zo ya sauko da wata abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yake so na al'amarin sha'anin alqibla fa Allah ta'ala sai Allah madaukakin sarki saukar da wannan aya qad nara taqalluba wajhika fi sama hakika mun ga jujuyawar fiskanka zuwa sama sai wasu daga cikin malamai suka ce kana tahwilul qiblati fi rajab ba'da zawali shamsi qabla qitali badrin bisharai wasu suka ce wannan juyawar alqibla daga baitul maqdis zuwa ɗakin kaaba ya kasance ne ba'da zawali shamsi lokacin da rana ta yi zawali qabla qitali badarin bisharai ne kafin ayyakin badar da wata biyu suka ce haka ya faru ne na canja alkibla kafin a yakin badar da watanni biyu mujahid da wasu daga cikin malamai suka ce a nazarin azihil aya wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi masjidi bani salama wannan aya ta sauka ne annabi sallallahu alaihi wasallama na masallacin bani salama wa qad salla bi ashabihi hakika yayi salla da sahabbansa raka'atayn min salati dhuhri annabi yayi salla raka'a biyu na sallar azhar yana fuskantar baitul maqdis fatahawwala fi salati wastaqbala al-mizana sai ya juya a wannan sallah sai fuskanci abinda wa hawwala ar-rijalu makanan nisa wan nisa'u makanan rijal a wannan lokacin sai yana yayi raka'adu yana fuskantar ɗakin baitul maqdis sai kuma ayoyi suka sauka na bayanin canja alƙibla sai koma na fuskantar ɗakin ka'aba sai mazaje wa hawwalar rijalu makanan nisa maza suka koma wajen mata mata suka koma wajen da maza suke tunda an samu juyi wa'annan da su koma nan wa'annan da su koma na atake a lokacin aka canja aka juya wannan alƙibla fasummiya zalikal masjid masjid alƙiblatai a wannan lokacin sai aka kira wannan masallaci masallaci mai alqibla ne tunda an yi raka a biyu ana fuskantar baitul Magdis. aka kuma sake sauko da wahayi sai aka canja daga baitul magdis aka koma ɗakin kaba. sai sa ake kiran masallacin masjidul qibla masjidal qiblatayn masallaci mai guda wasu kuma suka ce kana ta wilo as-sala bainar salatai wasu suka ce wannan juyawa kasance ne a wajen sallah bayan an idar da sallah tsakanin waɗannan salloli guda biyu wa ahlu quba'in wasala ilaihimul khabara fi salati subhi wasu kuma suka ce wanda suke masallacin Quba labari ya ishe su suna sallah asuba su ma sai suka juya daga alqiblan da suke kai zuwa alqiblan da aka canza sai Allah ya ce falan walli yannaka qiblatan tardaha lallai da sannu za mu canja maka alqiblan da kake so tunda annabi yana ta daga idonsa sama yana so a canja masa alqibla sai Allah ce da mu canja maka zuwa ga alqiblan da kake so abil aliya yake cewa falan walli annaka qiblatan tardaha wadhalika Wazalika, anna alka'ba kanat ahabba alqiblatayn ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace da sannu za mu canja maka alqiblan da kake so saboda ita kaba ta kasance ahabbul ahabbal qiblatayn ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ita ce mafi soyuwan alqibla zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana yuqallibu wajhahu ila sama sai annabi ya kasance kullum na daga idonsa yana kallon sama ko wata wahayi za ta sauko da za ta canja shi ya daina kallon baitul maqdis ya koma kallon ɗakin ka'aba a matsayin alƙibla wa kana yahwi yahwa alka'aba fala fala fawalahu Allah fawallahu Allah qiblatan kana yahwaha wa yardaha ya kasance yana yawan son a maida shi ɗakin ka'aba sai Allah maɗaukakin sarki ya juya masa alƙiblan da yake so a zuciyarsa kuma ya yarda da ita tunda ya ce ita alƙibla na baitul na ɗakin kaba, ita ce alƙiblan mahaifinsa Annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam sai Allah ya ce fa walli wajhaka ka juyar da fiskanka shi yasa kata da yake cewa fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram ay tawajja ka fiskantar da fiskanka wasu kuma suka ce da aka ce shatr al-masjid al-haram sun faɗi zantuttuka kamar haka bara yake cewa fa walli wata ka al haram ay wasdahu wasaqahu ka ju ka juyar da fiskanka kana fiskantar ɗakin nan mai alfarma ɗakin Ka'aba wasu suka ce tsakiyar ɗakin Ka'aba wasu kuma suka ce a kamar Dawud ibn Abil Hind Abi yake cewa qultu li Abil Aliya an ce ga Abil Aliya huta ta'ala faɗin Allah fa walli haka shatr masjidin haram ka juyar da fiskanka ɗakin Allah maɗaukakin sarki mai alfarma ya ce huwa inda ka annisku ya ce shi a wajenka shi yana nufin annisku rabin wannan ɗaki ƙalala wasu kuma suka ce a tilka a huwa zamto dai mutum na fuskantar wannan ɗaki wani kuma da ake ce masa dawo daga rufai yake ce a fawalli wata haka shaƙar almasjidin haram ai tilka a wubi lisanin habash ya zamto ka dai fuskanci ka hangi ko ka fuskanci wannan ɗaki shine Allah ya ce wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatara a duk inda kuka kasance ku fiskantar da fiskokinku kuna fiskantar jihar da wannan ɗakin yake ko a ina kake a kowane ƙasa kake a kowane waje kake ana son ka fiskantar da fiskanka yankin da wannan ɗaki yake kamar da sayyidina ali ibn abi talib yake cewa aisha turhu fi ma fina qiblat in an ce shakara a wajenmu shi ne alkibla in ji sai dina alim da abin talibin aliya kuma yake cewa fa wallo wujuwa kan shaƙara ai tilka wa innan ladhina utul kitaba lalle wanda aka ba su littafi la ya'lamuna annahu Annahul haqqu min rabbihim suna da masaniyan cewa lalle wannan canja alqibla daga baitul maqdis zuwa ɗakin ka'aba lalle gaskiya ne daga wajen ubangijinsu Allah ya ce wa mallahu bi ghafilin amma ya'malu Allah bai kasance mai gafala ba dangane da abin da ku kuka kasance kuke aikatawa sai ke malamai suka ce da Allah ya ce wa innal ladina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa mallahu bi ghafilin amma ya'lamun su wanda aka ba su littafi suna da masanin cewa eh lalle wannan canja alkibla lalle fa gaskiya ne daga wajen ubangiji amma kuma duk da haka sai suka bin wannan gaskiya suka juya baya suka ce me yasa Muhammadu yake yawan juya mana baya ya yadda da alkiblan mu amma kuma bai yadda da addinin mu ba ya shiga addinin mu amma kuma ke shiga addininmu amma kuma yana bin alƙiblamu shi ne Allah ke cewa innan ladina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malu Allah ya ce wala in ataita alladina utul kitaba da za ka zo da ma'abuta littafi bi kulli ayatin da dukkan wata aya ba ta bi qiblataka ba za su taba bin alqiblanka ba tunda an canja alkibla daga baitul maqdis jerusalem zuwa ɗakin ka'aba to su wa'annan ma'abuta littafi alyahudu da annasara ba za su taba bin ka ba ko kaɗan ko da za ka zo musu da duk wata aya ne da za su yadda cewa kai manzo ne daga Allah ba za su taba yadda su bi alqiblanka Allah ce walau ja'atu kullu ayatin hatta yarawul azab alim da da ka zo musu da duk wata aya da da ka zo da shi ba za su taba yadda da wannan aya ba har sai sun ga azaba mai tsanani duk wata aya da da ka zo musu da shi ba za su taba yadda da wannan ayar cewa kai manzo ne daga Allah ba ko yayi ne sun ce a musu ayoyi an zo da ayoyin sun kisu yadda sun ce bayan ayoyin sun ce ina ma da Allah da kansa ya zo da mala'iku da manzon Allah ya ce gaskiya ne mala'iku su ce eh gaskiya ne abinda annabin ya zo muku da shi kafin su yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine Allah ke gaya ma annabi yana lallashin sa saboda Allah madaukakin sarki yace la'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim illa yu'minu bi hadha al-hadith asafa kayi kusan ka halakar da kanka a guraben wa'innan kafirai saboda damuwarka su yi imani da zancen da ka zo da shi na addinin musulunci kana mai bakin ciki kana mai daga hankali Allah ce la'allaka baqi'un nafsaka Allah ya kunu mu'minin ka kusan ka halakar da kanka akan sai sun kasance mu'minin shi damuwa annabi sallallahu alaihi wasallama su musulunta saboda magoya bayan su ma su yadda da sakon da ya zo da shi to Allah maɗaukacin sarki ke ce masa duk da ka zo da duk wata aya ba za su taɓa imani da kai ba sai sun ga azaba mai tsanani Allah ya ce in kana kabura alayka iraduhu fa in istata an tabtaghi nafaqan fil ardi aw sulaman fis sama fatatiyahum bi aya walau sha Allahu la jama'ahum ala al-ula fala takunanna min al Allah madaukakin sarki ce wa in kana kabura alayka iraduhu fa in istata an tabtaghi nafaqan idan ka samu wata dama da daka nafaqan fil ardi ka tona kasa ka zo da wasu ayoyi ka zo da wasu hujjoji ko ka shiga sama ka zo da wasu hujjoji da za su yadda cewa kai manzo ne daga Allah ba za su taɓa yadda ba fa in ta an tabtaghi nafaqan fil ardi aw sulaman fi sama ko ka sa tsari ka hau sama ka samu wasu ayoyi baicin qur'ani wanda za su yi imani da kai cewa kai annabi ne ba za su taɓa yadda ba a tiyahun bi aya ka zo musu da aya Allah ce walau sha Allahu jama'a jama'ahum alal huda da Allah ya so da ya tara su akan shari'a Allah ce fala na. minal jahilai kada ka kasance daga cikin mutane jahilai don haka annabi sallallahu alaihi wasallama yana damuwa cewa sai an musulunta sai an shiga addinin musulunci Allah madaukakin sarki ya ayoyi da yawa yana lallashin annabi sallallahu alaihi wasallama akan abubuwan da suke fada Allah ce kanna alamu innahu la yuzinka alladhi yaqulun fa innahum la yukadhibunaka az zalimina bi ayati llahi yajadun haqiqa mun sanna bakanta maka rai abinda suke fada to ka fasani fa innahum la yukadzibunaka lalle ba kai suke kareta ba suna kareta ayoyin Allah ne suna musu ayoyin Allah Allah ce fasfar hisfal jamil fasbir sabran jamila kai hakuri hakuri mai kyau Allah ya talallacin annabi sallallahu alaihi wasallama aka abin da suke fara. don haka Allah ke ce masa da da ka zo ma ma'abuta littafi da dukkan wata aya to wallahi ma ta biyu qiblataka ba za su taba bin alqiblanka ba ba za su bi addinin ka ba ba za su bi alqiblanka ba wa ma anta bitabi'in qiblatahu kai ba baka kasance mai bin alqiblar su ba asuddi yake cewa da Allah madaukakin sarki yake cewa la in ataytal ladina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblataka ai wa ma anta bitabi'in qiblatahu wa ma ba'dhum bitabi'in ba. ai mal yahudu bitabi'in qiblatan nasara su da Allah ya ce wa ma anta bitabi'in qiblatahu wa ma ba'dhum bitabi'in qiblata ba'dhum kai ba za ka bi alƙiblan su ba su ba za su bi alƙiblan ka ba sashin su ma ba za su bi alƙiblan sashi ba yahudawa ba za su bi alƙiblan kiristoci ba kiristoci ba za su bi alƙiblan yahudawa ba a suddi yake cewa mal yahudu bi tabi'i qiblatan nasara walan nasara bi tabi'i qiblatan yahudi yahudawa ba za su bi alƙiblan kiristoci ba haka kiristoci ba za su bi alƙiblan yahudawa ba shine wama ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd sashin su basu kasance masu bin hanyar sashi wannan ba za su bi addinin kiristoci ba za su bi addinin yahudanci ba su ajiye littafin su na linjila haka su ma kiristo haka su ma yahuda ba za su ajiye littafin su na attaura su bi littafin linjila ba shine ma anta bitabi'in qiblatuhum wa ma ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd sashi ba za su bi sashi ba shi yasa Allah ce wala in ataita alladina utul kitaba ya'ni al-yahud wan nasara da zaka zo ga ma'abuta littafi yahuda ko kiristoci qalu i'tina bi ayatin alama taqulu suna cewa muhammadu ka zo mana da ayoyi akan abin da kake faɗa da ke tabbatar da cewa kai manzo ne daga cikin manzannin Allah kamar yadda Allah ke cewa wala in ataita alladina utul kitaba bi kulli ayatin ay mu'jizatin ma tabi'u qiblataka yani al-qibla da duk da ka zo musu da duk wata irin mu'jiza da za ka zo da shi ba za su taɓa yadda da wannan mu'jiza ba ko ma ta biyo kiblataka ba za su taɓa bin alkiblan ka ba wato ɗakin ba. tunda ɗakin kaba ita ce alƙiblar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su kuma alƙiblar su ita ce baitul maqdis wanda su sun fi son can wancan alƙibla tunda Allah ya juyar da annabi sallallahu alaihi wasallama daga wancan alƙibla zuwa alƙiblan da annabi yake so to Allah ya ce masa ba fa za su taɓa yadda su bi alƙiblan da kai ka kasance a kai ba لأن اليهود تستقبل بيت المقدس wa Nasara, والنصارى تستقبل المشرق saboda su yahudawa suna bin suna bin suna wannan suna bin gabar wannan suna bin yamma wa qiblatal muslimina alka'aba qiblan alqiblan musulmi kuma ita ce ɗakin ka'aba wayannan suna bin alqiblan wayannan shine mafada rana wayannan kuma alqiblan su shine mahuda rana to sai Allah madaukake sarki ce alqiblan musulmi kuma ita ce ɗakin ka'aba wayannan suna bin al-maghrib wayannan suna bin al-mashriq kamar inda Allah ce walillahi wal-maghrib ga Allah ne madaukake sarki mahuda rana walillahi al wal maghrib ga Allah ne madaukakin sarki mahudar rana da kuma mafaɗarta. to su kristoci suna bin yace li anna yahuda tastaqbilu baital maqdis wa huwa al maghrib su yahudawa suna su yahudawa suna bin dakin baitul maqdis suna bin inda rana take fadi ita ce al maghrib wan nasara kuma suna bin inda rana take fitowa musulmi kuma alƙiblan duk wani musulmi ita ce ɗakin kaba shi yasa ma aka samo daga malik ɗan anas daga abdullahi bin dinar daga abdullahi dan umar yake cewa bainan nasu bi quba'in fi salati subhi mutane suna masallacin quba a sallar asuba a atin sai wani ya zo musu wa qala lahum ce musu inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kad unzila alaihi ta qur'anu annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya saukar masa a dare qur'ani wa kai umira an yastaqbila al Allah ya umurci annabi ya fiskanci ɗakin ka'aba fastaqbiluha kuma ku fiskance ta wa kanat wujuhuhum ila shami da sun kasance suna fiskantar sham fastadaru ila al sai suka juya suna fiskantar ɗakin ka'aba suna sallan asuba din aka zo musu da bayanin cewa jiya fa da daddare Allah ya saukar da ayoyin Qur'ani na canja alƙibla daga Baitul Maqdis zuwa ɗakin Kaaba to haka kuma a sallan da kuke ku juya daga daga Sham ku koma ku fuskanci ɗakin Kaaba a lokacin ko suka juya suka fuskanci ɗakin Kaaba sai malamai suka ce ta tahawwalatil qibla qalat al yahudu ma ya Muhammad ma huwa illa shay'un tabtadi'uhu min tilqa'i nafsika sai guda suka ce ya kai Muhammadu wani abu ne kake zuwa mana da shi wanda kake kaga a kanka fataratan tusalli ila baitul maqdis yau kace kana fuskantar ɗakin baitul maqdis wa taratan ila al yau kuma kace a kai da kai sallah ne ka fuskanci ɗakin ka'ba wannan wani irin raidin wayo ne Muhammadu kake mana yau kace a fuskanci nan ɗakin gobe kace a fuskanci nan walau thabata ala ala walau thabata ولو ثبت على قبلتنا لكنا نرجو ان نكون صاحبنا الذي ننتظره da ka tabbata akan alƙiblan mu inji Yahudawa da ya tabbata wai annabi da ya tabbata akan alƙiblan su na Baitul Maqdis da sun ce la kunna narju da suka ce da mun yi fatan an ta kula sahibana da kai ne da ka kasance wannan abokinmu ko majibincin mu nan alladhi nan wanda muke jiran zuwa sa fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da wannan aya wala in atita alladhina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblataka wama anta bitabi'in qiblatahum wama ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd wala in ittaba'ta ahwa'ahum sai Allah ya ce innal ladhina utul kitaba la ya'lamuna lalle ma abu littafi suna da masaniyan cewa ya'ani amrul ka'ba al ka'ba al-ka'ba al'amarin ɗakin kaba alhaqqu min rabbihim gaskiya ne daga ubangijinsu sai Allah ya ce summa haddadahum faqala wama Allahu bighafilin amma ɓalo da ɗaya Allah bai kasance mai gafala ba akan abin da su nan bayi suka kasance suke aikatawa in sun aikata kyakkyawa wajen bin abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance a kai na alkiblarsa na ɗakin kaba sun shirya in kuma suka doge akan tsohuwar alkibla suka kibin annabi sallallahu alaihi wasallama to fa Allah ya san duk abinda suka kasance suke aikatawa Abu Ja'far Abu Ja'far al-Madani da Ibn Amir al da Hamza Ibn Habib al-Zayyat al-Kufi da Ali al-Kisai al-Kufi sun kasance suna karanta faɗin "Allahumma wa Allahu bi ghafilin amma ta'maluna A nan kuma wa mallahu bi ghafilin amma ya'malun to idan aka ce wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun ibnu abbas yake cewa yuridu annakum ya ma'asharal mu'minin taqulubuna marfati ana nufin ya ku taron mu'mine kuna neman yardan Allah wa ma ana bi ghafilin an thawabikum wa jazaikum ni ko ban kasance mai gafala ba akan ladan da zan ba ku da kuma sakamakon da za ku samu in an karanta da wamallahu bi ghafilin amma ya'ma amma amalu in kuma albakun sauran makaranta ƙura'ani sun karanta wamallahu bi ya amma shi shine ma ana bi amma yaf'alu al-yahudu fa ujazihim fi dunya wa fil akhirah ban kasance mai gafala ba akan abin da yahudawa suka kasance suke aikatawa don zan sakanta musu a duniya da kiyama dangane da abin da suka kasance suke aikatawa Allah ya ce wa Allahu bi ghafilin amma yaqulun wala in ittaba'ta ahwa'ahum da zaka bi soyoyin zukatansu sai wasu daga cikin malamai kamar Muhammad ibn Ishaq aka ce haddathana Muhammad ibn Ishaq qawluhu ta'ala fadin Allah min ba'di ma ja'aka min al-ilmi ay fi ma fi ma fi maktasastu alayka min al-khabar bayan abin da yazo maka da ilimi akan abin da muka baka labari muka labarta maka na abubuwan da ya gabata to da zaka bi soyayyen zukatan wa'annan kafirai bayan abin da yazo maka da ilimi wala in ittabata ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-ilmi Allah ce innaka idan lamina zalimin lalle kai a wannan lokacin ta kasance daga cikin mutane azzalumai kuma wannan ayat tana gwada mana cewa Allah madaukakin sarki ya sa Annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai bi soyayyen zukatan waɗannan mutane ba amma dai ana tauna tsakuwa ne don aya ta ji tsoro mu ne al'umma Annabi sallallahu alaihi wasallama ake fuskantar da wannan zance zuwa wajen mu ba ana an san Allah Allah madaukakin sarki ya sa Annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai bi soyayyen zukatan waɗannan mutane ba amma mu ne ake gwada mana cewa mu doge akan abin da yake daidai kada mu zamto masu bin son zukatan abin da soyayyoyin zukatan mutanen da ba musulmai ba don mu juya baya ma wannan addini da musulunci shine Allah ya ce wala in tabata ahwa'ahu da zaka bi soyayyoyin zukatan su min ba'di ma ja'aka min al-ilm na abin da zo maka da ilimi a wani waje Allah ya ce malaka min Allah min wali wala nasir baka da wani koma bayan Allah majibinci ko mai taimako malaka min Allah min wali walawa wala in tabata ahwa'uhum da zaka bi soyoyin zukatan wa'innan kafirai Ba abin da yazo maka da ilimi malaka min Allah min wali walawa baka da wani a wajen Allah madaukakin sarki majibinci walawakin ko kuma wanda zai zamto mai tsiratar da kai akan abinda Allah madaukakin sarki ya nufi a su wa'innan mutane suka nufi wannan abin ya shafe ka shine Allah ya ce wala in tabata ahwa'uhum min ba'di ma ja'aka min al-ilmi innaka idan lamina zalimin idan da za ka bi soyayen zukatansu bayan abin da ya zo maka na ilimi lallai ka za ka kasance daga cikin mutane a azzalimi duka wannan Allah maɗaukakin sarki ya sa annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai aikata haka ba amma mu ne ake dusar da mu mu kiyaye ina abubuwa kamar yadda ayoyi da yawa Allah maɗaukakin sarki yakan fiskantar da zance ga annabi sallallahu alaihi wasallama amma na nufin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama ne su kiyaye ina abubuwa kamar yadda Allah ke cewa ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirin الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا كي النبي اتق الله كجي الله kada kai da'a ga kafirai da munafikai Lallai Allah masani ne ko mai hikima ka bi abin da aka ma wahayi daga ubangijinka Lallai Allah ya kasance mai bada labari ne akan abin da bai ke aikatawa kuma ka dogara ga Allah wa kafa billahi wakila ya wadatar ya isa Allah maɗaukakin sarki ya zamto abin dogaro to duka ina ayi guda uku an sa annabi sallallahu alaihi wasallama duka zai yi su amma mu ne ake nusar da mu kada mu da'a ga kafirai da munafikai kuma mu bi abin da aka mana wahayi na Qur'ani da Sunna kuma mu dogara ga Allah maɗaukakin sarki saboda babu wani madogara da zaka samu a duniya fiye da ka dogara ga Allah madaukakin sarki shi kadai da ayoyi da yawa da faɗan Allah ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak ya ayyuha annabi qul li azwajika ayoyi da yawa Allah madaukakin sarki yana fuskantar da zance ga annabi amma kuma yana nufin al'ummar sa ne ko yana nufin wasu daga cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ayar ta sauka saboda su Allah ya ce alladina atainahumul kitaba الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه kama ya'rifuna abana وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق الحق من ربك فلا تكونن من الممترين الله مدaukakin sarki yace alladina atainahumul kitaba wanda muka ba su littafi ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wasu daga cikin malamai suka ce wanda aka ba su littafi su ne mu'minu mu'minai kitab abdullahi ibn salam abdullahi ibn salam wa ashabahu su ne mu'minai daga cikin ma'abuta littafi abdullahi Ɗansalam salam da kuma wasu daga cikin jama'arsa alladina atainahumul kitaba wanda muka ba su littafi ya arifunahu sun san shi kama ya arifuna abna'ahum kamar yadda suka san ƴaƴayensu wa inna fariqan minhum wasu sashi daga cikin su la yaktumuna al suna boye gaskiya wa hum ya'lamuna suna masana Allah ya ce al-haqqu min rabbik gaskiya ne daga wajen ubangijinka fala takunanna min mumtarin kada ka kasance daga cikin mutane masu kokonto ko masu shakka wannan aya malamai da yawa daga cikin malaman tafsiri sun yi sabani akan suwaye wanda aka ba su littafi ibn abbas yake cewa alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum yani bidhalika alka'bata albaytal haram yace ana nufin ɗakin ka'aba ɗakin nan mai alfarma asuddi yake cewa ana nufin annaha ya'rifuna alka'ba ya'rifuna ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum ya'rifuna al sun san shi kamar yadda suka san ƴaƴayensu kuma haka suka san ɗakin ka'aba annaha hiya qiblatul anbiya lalle ita ɗakin ka'aba ita ce alqiblan annabawan Allah kama ya'rifuna abna'ahum kamar yadda suka san ƴaƴayensu wato sun san shi kamar yadda suka san ƴaƴayensu haka kuma suka san ɗakin ka'aba ita ce ɗakin da alƙibla ce na annabawa kamar yadda suka san ƴaƴayensu wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a kamar wanda ake ce masa Husayb bin Abdurrahman yake cewa alladhina atinahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum humul yahudu wan nasara sune yahudawa da kiristoci ya'rifuna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama wasifatahu fi kitabihim kama ya'rifuna abna'ahum sun sa annabi sallallahu alaihi sallama da sifofinsa a littafin su kamar yanda suka san ƴaƴayensu shine Allah ke cewa alladhina atinahumul kitaba ay mu'minai ahlal kitabi ko mu'minai ahlal kitabi Abdullah ibn Salam wa ashabu mu'minai daga cikin ma'abuta littafi kama Abdullahi dan Salam da kuma sahabbansa ya'rifunahu ya'ni ya'rifuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallama kama ya'rifuna abna'ahum sun sa annabi sallallahu alaihi wasallama kamar da suka san ƴaƴayensu yanzu idan mace za ta haihu ba ta san ko da misali an mata scanning likitoci sun ce za ta haifi ɗa ne namiji ko mace amma ba ta san yan fara ce baka ce yaya take ba ta santa ba sai dai kawai an gaya mata jinsin da za ta haifa amma ba ta san sifan wannan ya ba ko wannan ɗa amma su sun san sifan annabi sallallahu alaihi wasallama tun kafin ya zo duniya an yi bayanin sifofinsa ga yanayin yadda yake ga yanayin tsayinsa ga yanayin fuskarsa ga kaza ga yankin da annabi sallallahu alaihi wasallama zai fito an yi bayani a littafin a taura da littafin injila kamar da Allah ya yi busharar zuwansa annabi ibrahim alaihi salatu wasallam ya yi addu'ar zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama akan aiko annabi rabbana wa asfihim rasulan minhu kama arsalna fihim rasulan da faɗin Allah in qala Isa ibn Maryam ya bani Isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad da bushara da bayan bayansa da wani manzo mai suna wanda ake ce masa Ahmad to su ne sun san sifofin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai wasu daga cikin malamai suka ce ya rubuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam kamar rubuna abna'u min bayni sibyan daga ƴaƴayensu kamar da Umar dan Khattab Allah ya ƙara masa yadda yake faɗa ga yace qala Umar ibn al-Khattab li Abdullah ibn Salam Umar dan Khattab ya faɗa ga Abdullah dan Salam inna Allah qad anzala ala nabiyhi alladhina atainahumul kitab lalle Allah ya wa annabinsa wanda aka ba su littafi ya arifunahu kama ya arifuna abna'ahu sun san shi kamar yadda suka san ƴaƴayensu to fa kaifa hadhihi al-ma'rifa sayyidina Umar yake ce ma abdullahi ɗan salam saboda shi abdullahi ɗan salam mahaifinsa jigo ne daga cikin yahudawa kuma shi ɗin ma bai hude ne sai sai da umar yake tambaya abdullahi ɗan salam da allah ya ce ataina alladina atainahumul kitaba wanda aka ba su littafi yahudawa da kiristoci sun san annabi kamar yadda suka san ƴaƴansu to ya sanin yake sai abdullahi ɗan salam yake cewa ya umar laqad arabtuhu hina ra'aytuhu kama arifu ibni ibni yace shi abdullahi ɗan salam sai ce wallahi na san na gane annabi sallallahu alaihi wasallama ko na san shi lokacin da na fara ganin sa kamar yanda na san ɗana haka na san annabi sallallahu alaihi wasallama saboda ya karanta a cikin littafi a taura sifofin annabi sallallahu alaihi wasallama wa ma'arifati bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama a min min ma'arifati bibni ya ce wallahi sanin da na yi wa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya fi tsananin sani da na yi wa ‘ya'yana. faƙala umar sai sai na umar ya ce wa kaifa dalika tuta yaya hakan ya kasance sai abdullahi ɗan salam ya ce ashadu annahu rasulu rasulu haƙƙun min indillahi ta'ala yace na shaida cewa lallai shi manzon gaskiya ne daga Allah wa qad na'atahu Allah fi kitabina kuma Allah yayi bayanin sifofin Annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin littafin wala adri ma tasna'un nisa'u yace kuma ni ban san me mata ke aikatawa fa qala Umar sai Umar yace wa faqaka Allah yabna salamin faƙar sadaqta Allah ya datar da kai ya Abdullahi dan salam hakika kai gaskiya Allah ya ce wa inna fariqan minhum wasu sashi daga cikin wa'innan kiristoci ko wa'innan yahudawa la yaktumuna al-haqqa ya'ni sifata muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa amr al-ka'ba suna boye gaskiya na sifan annabi sallallahu alaihi wasallama da al'amarin ɗakin ka'ba suna ɓoye sifofin annabi a littafinsu ba su fitowa su yi bayani ma muridansu ba su fitowa su yi bayani ma magoya su saboda in sun yi bayanin sifofin annabi sallallahu alaihi wasallama a littattafansu ma magoya bayan su magoya bayan za su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da su yadda cewa manzo ne daga cikin manzannin Allah haka kuma in sun yi bayanin alƙibla na ɗakin Ka'aba cewa da ana fuskantar Baitul Maqdis ne aka dawo ana fuskantar ɗakin Ka'aba to da yawa daga cikin magoya bayan su za su koma addini na musulunci shi yasa suke ɓoye wannan gaskiya wahum ya'lamun suna masana sai mujahid yake cewa inna fariqan ai ahlal kitab ma talib littafi la yaktumuna al-haqqa suna boye gaskiya rabi bin anas yake cewa la yaktumuna al-haqqa ya'ni al-qibla suna boye al'amarin al'amarin al-qibla wasu kuma suke cewa la yaktumuna al-haqqa ay muhammadan sallallahu alaihi wasallama wa hum yajidunahu maktubatan indahum fit tawrat wal injil suna boye Muhammad sallallahu alaihi wasallama da sukofinsa da da yankin da zai fito da da ɗabi'unsa da halayensa duk suna ɓoyewa bayan kuma ya ji duna humar tuban sun samu hakan a rubuce a cikin littafinsu na attaura da littafin linjila Allah ya ce wahum ya alamu suna masana abu jafar daga rabe yake cewa da Allah maɗaukakin sarki ke gaya Allah maɗaukakin sarki na gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa alhaqqu min rabbi lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka sani cewa lalle gaskiya fana wajen ubangijinka alhaqu min rabbi lalle gaskiya na wajen ubangijinka fala takunanna min almumtarin kada ka kasance daga cikin mutane masu kokonto ko masu shakka to anan ma da Allah ke cewa fala takunanna minal mumtarin kada ka kasance daga cikin mutane masu kokonto ko masu shakka Allah madaukakin sarki ya san annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai kokonto ba ba zai shakka ba amma mu ne ake ce mana kada mu kasance daga cikin mutane masu kokonto masu shakkan cewa addinin musulunci ba addini bane daga Allah madaukakin sarki shine ke cewa fala takunanna minal mumtarin ai fala takunanna fi shakkin min dalika fa kiblatu qiblatuka wa qiblatal anbiya'i qabla yace kada kasance daga cikin masu kokonto akan haka lalle ka sani cewa lalle alqibla da ɗakin Ka'aba ita ce alqiblanka kuma alqiblan annabawan da suka zo a bayanka shine Allah ke cewa alhaqqu min rabbik lalle gaskiya ne daga wajen ubangijinka fala takunanna minal mumtarin kada kasance daga cikin mutane masu kokonto Allah ya ce wali kulli wujhatun huwa mawliha ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا Iyalla ya ƙunani nasu alaikum waje tun illallai na zola numin mu. Bala tafshan mu washe wani mutum mani maji alaikum wala alaikum ta taru. Allah maɗa sarki ya ce wani kullum mu wuji haɗu huwa muhallira. kowace bangare yana da alkibla wadda shi ma fiska kowace alƙibla kullin wujihatun kowane yanki wali kullin wujihatun huwa muwalliha kowace bangare yana da alkibla wadda shi ma shi mai fiska eh, shi ma ake son ka fiskance ta ko kuma ake fiskantar da ita da kai shi shine wali kulli wujihatun huwa muwalliha Allah madaukakin sarki ce yace fastabiqul khairat ku tsere ku yi rigegeniya akan aikata kyawawan ayyuka Allah ce aina ma Kunu, a duk inda kuka kasance ya atibikumullahu jami'a Allah madaukakin sarki da zo da ku baki daya inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah madaukakin sarki mai iko ne akan dukkan komai wa min haisu kharasta a duk inda ka fita fa walli wajhaka ka fiskantar da fiskanka shatar masjidil haram ay nahwa masjidil haram kana mai fiskantar daki mai alfarma Allah ce wa innahu lal haqqu rabbik lalle gaskiya ne daga wajen ubangijinka wa mallahu bighafilin amma ta'malun da dai Allah madaukakin sarki bai kasance mai gafala ba akan abinda kuka kasance kuke aikatawa wa min haythu kharajta a inda ka fita fa walli wajhaka ka juyar da fiskanka shatar al-masjid al-haram kana mai fuskantar daki mai alfarma wa haythu ma kuntum a inda kuka tsinci kawunanku fa wallu wujuhakum shatara ku juyar da fiskokinku ta jiharsa kuna fiskantar wannan ɗaki li Allah ya kuna nasi alaikum kada ya kasance ga mutane akan ku hujja dalili illal ladina zalamu minhum sai dai wanda suka zalunci kawunansu. su fala takhshawhum wakhshawni kada ku ji tsoron su ku ji tsoro na wali utimma ni'mati alaikum zan cika ni'mata akan ku wala allakum tahtadun da sannu za ku shirya idan Allah madaukakin sarki ya cika ni'imarsa akan ku wannan aya da Allah ke cewa li kulli wujhatin huwa mawliha ibnu abbas yake cewa li kulli wujhatin huwa mawliha ya'ni bidhalika ahli al-adyan ma'abuta addinai duka ma'abuta addinan nan suna da wata mafiskanta da suke fiskanta yaqulu li kulli qiblatin yardunaha li kulli qiblatin yardunaha wa wajhu allahi haythu tawajjaha al-mu'minun kowace alqibla suna da suna da alƙiblan da kowace addini suna da alƙiblan da suka yarda da ita wa wajhullahi wa wajhullahi haisu tawajjaha almu'minun amma fiskan Allah ko inda Allah madaukakin sarki ke son ku fiskanta shine yanda su mu'mine suke fiskanta abil ali yake cewa li kulli wujhatun huwa muwalliha qala lil yahudi wujhatun huwa muwalliha yahuda suna da wata mafiskanta da suke fiskantanta walin nasara kiristoci suna da wujihatun wata mafiskanta da suke fiskantanta wa hadakumullahu antum ayyatu al'umma. Allah maɗaukakin sarki ya shirye da ku ku wannan al'umma alqibla kyakkyawan alqibla kiristoci suna da alqiblan da suke fuskanta Yahuda suna da alqiblan da suke fuskanta amma ku musulmai Allah ya shirye da ku da kyakkyawar alqibla da za ku dinga fuskanta ita ce alqibla na ɗakin kama. an rawaito daga mujahid daga wasu daga cikin zantuttukansa da dhahak da ata da suddi da rabi makamancin wannan zanci mujahid yake cewa li kulli wujatin huwa muwalliha qala amra amara kulli kullu qaumin ay yusallu ila an umarci dukkan wasu jama'a su fuskanci ɗakin ka'aba lokacin da za su yi sallah kowa in zai yi sallah abinda ke wajibi a kansa shine fuskanci ɗakin kaba kamar da ibn amir yake karantawa da wali kullin hatun, uwan muwallaha don haka an umarci kowa ya fuskanci ɗakin kaba lokacin da zai yi sallah A qatada yake cewa likullin kulli hatun, uwan muwalliha ƙala fi salatihim ila baitul maqdis ya kasance ita ce sallansu da za su yi salatu tuhum sallansu ila baitul maqdis zuwa ga baitul maqdis wa salatuhum ila al-ka'ba da kuma sallansu zuwa dakin ka'ba da kuma wali kullin wujihatun huwa muwalliha wa muwalliha ibnu abbas ya karanta da fadin sa wali kullin wujihatun huwa muwalliha ai qala muwajihuha inda ake fiskanta kowani yanki suna da inda suke fiskanta ay sallu nahwa baitul maqdis marra wa nahwa al-ka'bati marra wasu daga cikin malamai ibn abbas suke cewa ku sallaci ko sallu nahwal baitul maqdis marra ku sallaci sallah kuna masu fuskantar ɗakin baitul maqdis su daya kuma ku fuskanci ɗakin ka'aba kuna masu fiskantar sa shi ma su daya Allah ce fastabiqul khairat ku yi rigegeniya wajen aikata kyawawan ayyuka Allah ce fi dalika ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين Allah ce sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi samai wal ardi uiddat lil ladina amanu billahi wa rusul dalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu dhul fadli azim duka wannan ayoyi guda uku zuwa hudu suna nusar da mu cewa mu dage wajen aikata kyawawan ayyuka mu dinga gasa akan aikata kyawawan ayyuka kada mu dinga gasa akan duniya wani ya sa shidda na dubu hamsin ni sai na sa na sama da nasa wance ta sa zanin dubu kaza dubu talatin dubu ashirin dubu kaza sai na sa sama da nata ko da yaya ko ko da da haɗa kashi ne sai na yi wannan nasa a'a ki daidai ke kai daidai kai amma babu laifi abin da ma ake so kenan wane yana aikata kyawawan ayyuka kai ma ka dage ka ga sai ka fi shi ka wuce shi wajen aikata kyawawan ayyuka shi ake da bukata ba a bukatan mu dinga rigegeniya da gasa da juna akan abin da ya shafi duniya ana so mu dinga gasa da juna ne da rigegeniya da junanmu a kan abin da ya shafi aikin da Allah maɗaukacin sarki ke so kada ya zamto kullum damuwanmu wane ya hau abin hawan da ta fi nawa tsada ni ma sai na yi wanda ta fi nasa shi sa ake ake cewa ka dinga duba na ƙasa da kai za ka fi gode wa Allah fiye da lokacin da kake duba na sama da kai in kana duba na sama da kai za ga wane yana da gida ba inda shi yana da mota ba inda shi yana sa kaya masu tsada na dubbai ni ko ba inda su yana da waya mai tsada ni ba inda shi yana da kaza ni ba inda shi to ni ma sai na kamo shi ko ta halin kaka ko ta hanyar haramun sai na kamo shi ko da haɗa kashi sai na kamo shi ko ki ce ɗakin wance ya fi nawa kyawu tana da kaza masu kyau tana da kaza tana da kaza ni ma ko ta halin kaka sai na kamo ta ko na ma wuce ta ko da haɗa kashi ko da yaya sai yi to ba a san wannan amma mutum na aikata kyawawan ayyuka yana yawan ta yin azumin litinin da alamis kai ko ba ka yi kai ma ka dage ka soma saboda ka wuce shi ka dinga yin wasu azumzuman ma wanda ana son a yi su a musulunce wanda shi ba yi saboda ka wuce shi ko kuma yana yawai ta yawaita karanta ƙur'ani kai ba ka yi kai ma ka dage ka koya ka fi shi ina yin izu goma ne a wuni a azumi kai ka yi fiye da yadda shi yake saboda dagewa ka wuce shi haka Allah maɗaukacin sarki yake so amma ba wai mu zamto masu rigegeniya akan abin da ya shafi duniya shi ne ana Allah ke cewa fasta bi kul khairat ai sari fil khairat ku yi gaugawa wajen aikata kyawawan ayyuka ku yi gaugawa wajen aikata kyawawan ayyuka ba haka yake cewa ai istabiqul khairati ya ummata muhammadin ku yi rigegeniya wajen aikata kyawawan ayyuka ya ku al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama hasan yake cewa istabiqul khairat ay fastabiqu ila alkhairati wasbutu ala qiblatikum ku dage wajen aikata kyawawan ayyuka da tsere akan aikata kyawawan ayyuka wasbutu ala qiblatikum kuma ku dage ku tabbatu ku doge akan alqiblan kunnan ita ce dakin Ka'aba fa innaha wajhullahi allati wajjaha ilaiha man sadaka man saddaqa nabiyahu sallallahu wa amana bi saboda ita ce fiskan Allah madaukakin sarki wanda ya fiskantar da annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ya fiskantar da duwar wanda ya gaskata manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya imani shine Allah ke cewa fasabiqul khairat ku dage wajen aikata kyawun ayyuka Allah ce aina mata kunu ya ci wallahu jami'a a duk inda kuka kasance Allah madaukakin sarki zai zo da ku gabaki daya duk inda kuka kasance Allah madaukakin sarki zai zo da ku gabaki daya kuma zai sakanta muku daga abin da kuka aikata in ka aikata kikkiawa za ka ga sakamakon kikkiawa in ka aikata mummuna za ka ga sakamakon mummuna abu da ka aikata shine Allah ke cewa min haisu karasta a duk inda ka fita fa walli haka, ka juyar da fiskanka shaqar al-masjid haram kana mai fuskantar wannan daki mai alfarma wa haythu ma kuntu. duk inda kuka kasance fa wallu wujuhakum shaqara ku fiskantar da fiskan ku kuna fiskantar wannan waje li Allah ya kuna lin-nasi alaikum kada ya kasance ga mutane akan ku hujja wata hujja sai dai wanda suka zalunci kawunan su. daga cikin su fala takshawhum kada ku ji tsoron su ku ji tsoro na wali utimma ni'mati alaikum don in cika ni'mata akan ku wala allakum tahtadun kuma da sannu za ku shirya Allah da yace aina ma takunu yati bikumullahu jami'a ai ati bikumullahu jami'an Allah da yazo da ku gabaki daya a tara ku a wani waje daban sanannen waje ko keɓantaccen waje da Allah ya keɓance da a tara mutane don a sakanta musu daga abin da suka aikata ya'ani al qiyama ranar alkiyama da yake cewa aina ma kunu min al-ardi bi bikum Allah jami'a duk inda kuka kasance a bayan ƙasa Allah dai zo da ku gaba daya inda ka gudu ka tsaga wani dutse ka shiga anana dutsen ka ce ka buya to Allah dai fito da kai daga wannan dutsen ka tafi filin kiyama aina ma kunu ya bikum Allahu jami'a ai albarru wal fajir duk inda kuka kasance Allah da ya zo da ku gabaki ya, in ma kai bawan Allah ne mumini salihi sadiki qaniti kana bin Allah sosai dare ka tafi wajen in ma kai fajiri ne tsabin fajirci baka sabon Allah kake ka'in da na'i kai ma sai ka tafi wannan waje shine aina ma ta yati bikum Allahu jami'a inna Allaha ala kulli shay'in qadir lalle fa Allah ku sani Allah akan komai mai iko Allah na da ikon yin komai a yau ya ga dama zai yi kaza a yanzu yana cewa inna ma amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun al'amarin Allah takan kasance idan yace abu kasance sai ta kasance shine Allah ke cewa min su qarasta fa walli wadaka shatar al-masjid al-haram wa haythu ma kuntum fa walli wujuhakum shatara to wannan aya da take ta bayani akan abin da ya shafi al-qibla al-qibla al-qibla al-qibla ayoyi da yawa wa inna ma karrara li ta'kidin nas'i Allah madaukakin sarki na ƙara maimaitawa ne in ji malamai saboda ya ƙara tabbatar muku da cewa an soke alƙiblan baitul maqdis zuwa ɗakin Ka'aba li Allah ya kuna nasi alaikum hujja saboda kada ya kasance a tare da ku li Allah ya kuna nasi saboda kada ya kasance ga mutane alaikum akan ku hujja wata hujja illal ladina zalamu minhu sai dai wanda suka zalunci kawunan su daga cikin su sai malamai suka yi sabani akan daidai wannan li Allah ya kuna nasi alaikum hujja wa wajhi qawlihi illa faƙala ba'aruhu هو huwilatil ka'aba an canza ka'aba alƙibla zuwa ɗakin ka'aba li alla ya kuna linnasi alaikum hujja saboda ya kasance ga mutane akan ku hujja idan tawajjahtum ila ghayriha idan kuka juya zuwa ga watanta watanta lokacin da Allah canja muku alqibla daga baitul maqdis zuwa ɗakin ka'aba to ya zamto hujja ne akan ku kada in an ga kun juya daga ɗakin baitul maqdis zuwa ɗakin ka'aba su wa'incan yahudawa da kiristoci ya kasance suna da hujja a kanku cewa da gangan ne kawai kuka canja alƙibla daga baitul maqdis zuwa ɗakin ka'aba daga baitul maqdis zuwa ɗakin ka'aba ai fa yaquluna laysat lakum qibla sai su ce ai ma ba ku da alƙibla. tunda da kuna fuskantar ɗakin baitul maqdis kuka da kuna fuskantar ɗakin ka'aba illal ladina zalamu minhu sai dai wanda suka yi zalunci daga cikin su hum kufaru quraish kufara quraish wal yahud sune kafiran quraishawa da kuma yahudawa sune wanda suka zalunci kawunan su daga cikin su sune kafirai na quraishawa da kuma yahudawa fa amma quraish su quraishawa suna cewa raja'a muhammadun ila al-ka'ba a muhammadu ya dawo ɗakin ka'aba yana fuskantar ta li'annahu alima anna al saboda ya san cewa ɗakin ka'aba ita ce gaskiya wa annaha qiblatu abaihi kuma ita ce alqiblan iyayensa fa kana yarji'u ila dinina don haka muhammadu zai bar addinin musulunci in ji quraishawa da ya dawo na biskantan ɗakin kaaba suka ce ai ya dawo alqiblan iyayensa don haka zai ma bar addinin musulunci ya dawo addinin gargajiya addinin bautan gumaka wa ma nahnu alai da abinda muka kasance akai in ji su wa'annan quraishawa wa ammal yahud yahuda kuma suka ce lam yansarif an baitul maqdis ma ilmihi annahu haqqun illa annahu ya'malu bi ra'yi suka ce muhammadu bai canja ba bai juya daga baitul maqdis ba sai da yana da masaniyan cewa fa lallai ita baitul maqdis ita ce haƙiƙanin alƙibla daga wajen Allah amma kuma saboda ra'ayinsa da son zuciyarsa. in ji su yahudawa saboda son zuciya annabi muhammad sallallahu alaihi sai ya bar ɗakin baitul maqdis sai ya koma ɗakin kaba wasu kuma suka ce li Allah ya kuna lin nasi alaikum hujja yani al yahud kada ya kasance ga mutane akan ku hujja su ne yahudawa wa kanat hujjatuhum ala tariqil mukhasamati ala al mu'minina fi salatin ila baitul maqdis yace takan kasance ne hujjan su ta hanyar jayayya da suke da mu'minai akan sallah a ko dakin baitul maqdis ko a dakin kaba annahum kanu yaquluna sun kasance suna cewa madara madara muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu aina qiblatuhum hatta ya hatta hadainahum nahnu suka ce ba musan muhammadu da sahabbansa ne ina ne alqiblansu yau sun yi sallah a baitul maqdis gobe sun yi sallah a dakin kaaba me ina ne alqiblansu balle ma mu mu bi alqiblan da suka kasance akai ina ne su balle mu mu kasance a kan alƙiblan da su kasance a kai shi ne yake cewa in illallazi na zola mominihun sai dai wanda suke zalunci a su ne mushirkan ƙwarai shawa hujjansu kuma annahum qalu lamma surifat alqibla lokacin da aka canja alqibla ila ka'aba zuwa dakin ka'aba inna muhammadan qad tahayyara fi dini suka ce muhammadu ya dimauci muhammadu ya samu ɗemuwa ya samu ya samu dimuwa akan addininsa wa sayudu ila millatina kama ada ila qiblatina da sannu ma fa zai dawo kan addinin mu kamar yadda ya koma kan alƙiblan mu wannan shine faɗin mujahid da ata da qatada wannan illal ladina zalamu minhum sai dai wanda suka zalunci kawunan su Allah ya ce fala takshawhum wakhshawni kada ku ji tsoron su ku ji tsoro kada ku ji tsoron wa'incan mutane na al-yahudu da nasara saboda kun bi addinin musulunci kada ku taba jin tsoron su ku bi addinin Allah fala takshawhum wakhshawni ai la takshaw anna an rudda ku fi ne. kada ku ji tsoron kada wai waɗancan yahudawa da kiristoci za su mai da ku addininsu don haka ku ji tsoronsu ku kibin abin da Allah maɗaukakin sarki ke so ku ji tsoron Allah shi kaɗai ku bi Allah shi kaɗai in kuka yi haka kun kuɓuta kada ku ji tsoron waɗancan babu abin da za su muku Allah ce fala ta wakhshawni kada ku ji tsoron su ku ji tsorona wali utimma ni'mati alaikum zan kuma cika ni'mata akan ku wala allakum tahtadun kuma da sannu za ku shirya idan kuka bi Allah kuka bi manzon da Allah madaukakin sarki ya aiko muku kuma ku ba ku ji tsoron waɗancan mutane ba cewa za su mai da ku akan addinin su da suka kasance akai saboda lokaci insha Allah da mu tsaya anan da mu tashi a aya ta ɗari da hamsin faɗin Allah kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum wa kuma alkitaba wal hikma wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun fadhkuruni adhkurkum washkuru wa la takfurun abinda muka faɗa ne daidai Allah madaukakin sarki ya bamu ladan sa abinda muka faɗa na kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allahumma fa'ana bima allamtana wa allimna ilma fauna. ya ina وزدنا علما ينفعنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين الله كبيا من بكاتمنا alheri Allah ka tabbatar da mu aka hanya madaidaiciya Allah madaukake sarki ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana bata ya ba mu hanyar nisantanta Allah ya sanya mu daga cikin bayi ɗantattu a cikin wannan wata Allah ya karbi ibadunmu Allah ya karbi azumzumanmu Allah ya karbi sallolinmu Allah ya karbi addu'o'inmu Allah ya shirya da mu hanya madaidaiciya Allah ka samu yi kyakkyawan ƙarshe Allah ka mana katangan karfe da wutan jahannama Allah maɗaukakin sarki tseratar da mu daga shiga wuta Allah maɗaukakin sarki tseratar da mu daga shiga wuta Allah maɗaukakin sarki ya samu mu daga cikin bayi masu rabauta da aljanna Allah ka sa mu daga cikin bayi masu rabauta da aljanna Allah maɗaukakin sarki ka sanya mu daga cikin bayi masu rabauta da aljanna Allah maɗaukakin sarki ka biya mana bukatunmu na alheri fitintunin da ke fuskantar wannan ƙasa tamu Allah maɗaukakin sarki ya kare wannan ƙasa namu daga fitintunu da ƙasashen musulmi Allah maɗaukakin sarki ya wanzar da zaman lafiya a wannan jiha tamu Allah maɗaukakin sarki ya wanzar da zaman lafiya a wannan unguwa tamu subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa radallahu ta'ala an sadatina abi bakr wa umar wa wa ali wa an sahabati wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsani ila yawmiddin wa akhiru da'wana bi tawfiqi rabbina alhamdulillahi alladhi wahdahu ala